sababin abinda maulana a sheikh ibrahim ahmad makari ya yi magana a karatun shi na kitabun muwaƙai al'imami malikin imami al hijira radiyallahu anhu wanda ake gabatarwa a national mosque abuja Abinda da sa zan yi magana guda ɗaya ne ba zan yi ba ne don barrantar da sahar Profesor Sheikh Ibrahim Ahmad Magari. A'a, yana da haƙƙin in barrantar da sahar shi, musamman ni da na yi imani da cewa baya yin fatuwa da son zuciyan shi. A'a, duk abin da kaji ya faɗa ilimi ne kuma ya fahimta shi kenan. Amma duk da haka, shi ba mutumin bane da yake so a ce ya faɗi magana kawai an zo an goyi bayan shi kaɗai ko an barantar da sahar shi ko wani a makamancin haka don ta'assubanci haka abin da zan yi yanzu zan yi ne a bisa amanar ilimi sannan kuma zan yi ne shafakatan ga 'yan uwanmu masu bibiyar karatuttuka tsakanin dukkan ɓangarori na musulmi waɗanda hakika na sani dukkanmu mun san muna da wani virus na cewa masail yanzu da yawa idan malami ya faɗi magana kawai abin da ake fara tsayawa a ji wannan malamin wane ne ai malami ne na ɓangare kaza da nake goyon baya so da haka maganin shi dole ta zama gaskiya a wuri na kuma dole kowa su ya ɗauke ta gaskiya ba tare da duba wannan matsala ilmiyan ba ko kuma a wannan malami ne wanda yake ɓangare kazan da bana goyon baya don haka maganin shi nan wallahi ban yadda ba tun da shi ya faɗa ba zan yi imani ba shi ma ba tare da an duba mas'alar ilmiyyan ba wannan ya sanya nake so in maganar wannan a ilmance sarfin nazar akan cewa wancan masoyin professor Sheikh Ibrahim Magani ne ko wancan makiyin shi ne a'a mu ɗauki mas'ala ce ta ilimi kuma mas'alan ba na so ya zama wasu sun ɗauke ta sun ɓatar da awam a ta ta hanyar cusa musu kyamar wannan matsalar tare kuma da cewa bai faɗi wani abu ba wajen shari'ar annabi Muhammadu. Abin da ya faɗa wannan shi ne matsayin shari'ar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Ya yi magana ne akan hali na barura idan ya faru wa mace, kafin ya kawo maganan mace ai, yana magana kawai akan darura. Wannan daruran nan darura ce ta yunwa, wadda wannan darurar ta yunwa yake cewa a kanta shari'a tana iya halatta wa mutum abubuwa da yawa, waɗanda waɗannan halattawar alama ha ne, a fara halatta maka abu kaza don ka samu ka fita daga wannan matsalar na darurar yunwa. Idan ma wannan bai samu ba zuwa kaza, in wannan bai samu ba zuwa kaza maratib ne. To abin da ya jawo ina ga mutane har abin ya dame su ba su fahimci ma'anar darura ba, ba kuma su fahimci ma'anar makasidu shari'a ba. Shi ma'anar darura ba ma'ana ba ce da take da nufin abin da nake faɗa ni da kai da yaren Hausa ce abu kaza ya zama larura ba shi ba ne ba ma'anan darura a yaren malaman shi shine bulugul insani haddan illam yaf'alil mamnu'a ya mutu Shi ne, wato mutum ya kai wani haddin da zai iya mutuwa in ba ya aikata abin da aka hana ba wannan shi ne ta'arifin da malaman fi'u suke wa darura bulugul insani haddan in ya wani al a mata mutum ya kai wani haddin da har idan bai je ya aikata abin da aka ce haramun bane to zai iya mutuwa sai suka buga misali kamar abinci kamar sitira, da sauransu musamman abinci to asalan idan maganan abinci ya kai matsayin darura to ya kamata mu fara tambaya menene zai kai matsayin darura ba a yadda don baka samu nama a abinci ba a ce kana cikin darura ba a yadda don baka samu shinkafa ba ko taliya a ce kana cikin darura ba a yadda don baka samu tuwo mai kyau a ce kana cikin darura duk abin da ka ci bai cutar da lafiyarka ba bai kuma a ah, ya ko magance maka yunwa a da kyau ko menene idan ka ci shi zai iya magance yunwa ko ba zai cutar da ka ba to in dai akwai shi to kai ka fita daga haddin darura ya kamata a rike wannan to amma ka nemi kowane irin nau'in abinci ka rasa abin da zai zama ya iya kosar da kai daga yunwa kuma bai cutar da lafiyarka ba duka waɗannan ka rasa ta hanyar halali kai baka da shi a karan farko abinda shari'a ta ce ka tafi ka je ka yi kwadago don ka samu ka yi kwadago ba samu ba shari'a sai ta ce ka roƙa don ka samu ka roƙa ba samu ba to a nan yanzu ka shiga haddin darura shine abinda maulana ya faɗa cewa ba fa sai kana gabar za ka mutu ba ai wannan an riga an jigata kawai lokacin abincin ya yi ƙila tun da safiyar rabanka da abinci har rana baka ci ba har dare baka ci ba gari ya waye baka ci ba yunwa ta fara taɓa ka ka nemi naka baka da shi ka nemi kwadago dan ka ci baka samu ba ka roƙi makusantanka ba su baka ba ka roƙi na nesa ba su baka ba to yanzu ka shiga haddin zabura to a nan sai a duba yanzu a nan tun da ka shiga haddin zarura shi ne ake cewa illam ya mamnu'a halaka zai iya halaka idan bai je ya amfani da abin da aka hana shi ba to shi ne sai malamai suka fara da cewa to da za ka ga wani mushe na akuya ko na tinkiya ko na saniya ko na rakumi ko na kaza ka gyara ka dafa ko ka gasa ka ci har ma in matafi ne ka ɗauki guziri gwargwadon inda zai ishe da kai zuwa inda za ka samu abinci na halal ni da kai ɗan uwa dukkan mu mun san mushe haramun ne amma sai al'ƙur'an da kan shi faɗa mana wa man turra ghayra mahmasatin ba man turra fi mahmasatin ghayra mutajanifin ni ismin fa Allah ga ghafurur wanda ya shiga halin darura ba da gangan dan neman cin haram ba dan neman saɓan Allah kawai ya faɗa wa mushe a'a darura ta sanya shi to wannan Allah ya gafarta kaji da kaji inda darura ta fara aiki sai ka nemi mushe sai ka rasa mushe ba kayan kowa bane dan me shi ma ya hakura da shi ya yadda sai shari'a ta ce to ka fara daga nan idan ka nemi mushe ka rasa sai lafiyayyen abinci na wani yanzu anan sai aka ce ga ga biredin sata ga mushe a yadda bai lalace ba to dauki mushe karkai sata idan ka nemi mushen baka samu ba sai ka sata to ka je ka sata hufiyatan gwargwadon wanda zaka ci ko ka saci kuɗin gwargwadon yadda zaka siya dan karka mutu shari'a ta bada dama mataki na biyu kenan a garura idan baka samu na sata ba sai kwace ka kwata dan ka ci shari'a ta bada dama ka kwaci gwargwadon iya wanda zaka ci karka wuce karka ce to bari in na tashi in saci har na gobe da jibi a'a na yanzu kawai zaka sata in zaka kwata bari in kwaci har na gobe da jibi a'a na yanzu kawai zaka kwata ka jira ka ga in an jima ko me Allah zai yi saboda yanzu halin darura kake sai ka nemi na kwace ka rasa sai ka nemi na sata ka rasa to shine a haddin mace sai wani ya ce to ni da yanzu ga abinci amma ba zan baki ba sai mun yi kaza da ke sai ta yadda sai ta yadda abin da yasa abin da yasa bar in jero mana maqasid shari'a guda biyar ad-daruriyat al-khams sai ka gane karatun in zaka iya ganewa abu na farko musulunci shari'ar musulunci tana kiyaye addini dalilin kiyaye addini ma ya sanya wanda ya ridda sai shari'a ta ce a kashe shi gaji daya abu na biyu shari'ar musulunci tana kiyaye rayuwa dalilin kiyaye rayuwa shari'ar musulunci ta ce duk mutumin da ya kashe wani a kashe shi kaji biyu abu na uku shari'ar musulunci tana kiyaye nasaba dalilin kiyaye nasaba ta ce duk wanda ya zina ko a mai bulala in ba muhusini ba ne ko a kashe shi in muhusini ne saboda nasaba kaji uku shari'ar musulunci tana kiyaye hankali dalilin kiyaye hankali shari'ar musulunci ta ce duk wanda ya sha giya ko kayan maye a mara bulala kaji hudu shari'a tana kiyaye dukiya dalilin kiyaye dukiya sai shari'ar musulunci ta ce duk wanda ya sata a yanke mar hannu kaji biyar wasu malamai suna karawa a cikin ad suna ƙara mutunci to dalilin kiyaye mutunci shari'a ta ce duk wanda ima wani kazafi ya zubda masa mutunci a yi masa haddin kazafi kaji shida waɗannan ad-daruriyat al-khams maratin ne wanne ne a ƙolƙoluwa guda biyu ko dai rai ya zama a farko addini ya zama a na biyu ƙaulun wasu malamai kenan ko kuma addini ya zama a farko rai ya zama a na biyu jamhur ya sa na faɗi haka in har addini ya zo na ɗaya to rai shine na biyu shine ƙaulun jamhur amma akwai malaman ma da suke ganin rai shi ne na farko saboda ai sai da rayuwa za a yi addini kuma sun ƙara ɗaukar darasi da ayar alqur'ani da Allah ya ce wa man kafara billahi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani wa man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha sadar man shadar man man sharaha bil kufri sadran ko man man sharaha sadran bil kufri anan in ka lura wasu daga cikin sahabbai amma ibn yasirin kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa da wasu lokacin da aka zo aka kama su ana azabtar da su aka ce ba za a sake su ba sai sun ce kaza kaza kalmomi na kafirci wasu su shi suka faɗa wasu ba su faɗa ba aka kashe su amma wasu kaji tsoro sai suka faɗa da suka zo wajen manzan Allah sai na Ammar ibn Yasir ce ya Rasulullahi wallahi dukkan mun da kaga mun dawo sai da aka lizamta mana faɗin wata kalma ta kafirci muka faɗa dan mu tsira sannan muka taho manzo Allah ya ce wa Ammar ibn Yasirin ya kaji lokacin da kake faɗan kalmar kafirci sai ce wallahi na ji zuciyata cike da imani sai ce ko gobe suka nemi kai haka ka ƙara ko gobe suka nema kai sake faɗa ka sake faɗa ba kaga sai wasu malamai suka ce anan ga ko ka bar musu ko ka faɗi kalmar kafirci dan ka tsira da rai ko kuma ka ƙi faɗin kafircin amma a kashe ka wasu sabbai suka zaɓi to su tsira da ran in ya so in sun kubuta su je su ci gaba da addini annabi ya tabbatar da su a wannan sai wasu malamai suka ce kenan daga wannan ayar za mu gane hibzun nafs aula min hibzid din amma dai wannan kaulin nasu ba shine kaulin jamhur ba dan haka abinda nake so ka lura idan ba a ci abinci ba za a mutu rai to akan wannan dan a kiyaye rai sai aka halatta maka ka saci abinci ka saci abinci kaga a nan akwai hibzul malami na daruriyat amma yau tun da ya ci karo da hibzul nafs wato kiyaye dukiya yana cikin dole a musulunci shari'a tana kiyaye ta amma yau tun da dukiyar da rai sun ci karo idan ba a taɓa dukiyar sata ba za a salwanta a sai aka ce to yanzu an halatta maka to sai ka nemi ta sata ka rasa matakin da ke bin dan shi hibzul mali shine mataki na biyar a tartibin alkulliyat al mataki na hudu shine hibzul nasbi kiyaye nasaba wanda dan shine aka haramta zina to sai ka zo martaba ta biyar din matakin ƙasa shi yasa nace nace maka ka fara da cin mushe idan baka samu mushe ba sai duke sata to ka ci dan ka sata dan ka ci abinci dan ka abinci abinci na iya lokacin banda guzuri ba a guzuri da abincin sata an ji da kyau to idan ka nemi wannan sai ka rasa sai aka ce wa mace sai kin ba da kanki sannan ki samu to sai ta ga ko dai ta ki yin zina ta mutu ko ta yi zina ta rayu to shine sai ta ɗaga zuwa to yanzu daman shine ma'ana darura bulugul insani haddan illam yatanawalil mamnu'a halaka to yanzu almamani almamnu'at ala darajati ta nemi na sata ta samu ba sai bayar da kanta don ta ci abincin yanzu in ba haka ba ta mutu to ta bayar da kanta shi ne fa maganar da profesa ke shi ne maganar da profesa ke karka daɗa karka raga akan abin da yake son fahimta to wannan 'yan uwa musulmi shi ne maganar asali a cikin abubuwan da ake ta wannan caci kutan akai da an san ma'anan darura da an san ma'anan alkulliyatul khams ko ad-daruriyatul khams duka da ba wannan rigimar ba sannan ga hadisin al-Imam Buhari bukhari da Muslim na salasatul ladina awahumul haru. mutumin guda uku nan da suka fada kogon dutse mai hadisin ya faɗa akan mutum na biyu da suka yi wasu da ayyukansu ya ce shi mutum ne da Allah ya jarabce shi da san wata a ƙabilarsu ‘yar shi ce ta jini a nasaba ya neme ta taƙiya rannan darura ta kawo ta na abinci ya ce ba zai ba ta ba sai ta yarda an yi kaza da kaza hadisi fa ingantacce mutafakun alaihi sai ta yarda an yi kaza da kaza da ta duba ba gaba ba bayan mai ta yi yarda ta yi yarda zai ba suka yi ciniki zan baki kaza ta ce na yarda sai da suka shirya za a fara ta yi mar wa'azi abun kula a nan gafarta malam kaɗai yarda ta ba da kanta don ta tsira daga garura. Manzan Allah ne ya faɗa a hadisi, kuma wannan yana daga cikin ayyukan kirki da wani bawan Allah ya yi, Allah ya amshe shi, ya haƙura daga wannan, kaga yanzu a shi yanzu da sun yi shi ne mai laifi ba ita ba, ita ta riga ta ba da kanta yanzu don me, don darurar abinci, don darurar abinci. Mutafakun alaihi, wani yana mamakin mutanen musalafawa, wannan hadisin fama da shi suka dogara cikin cewa ya halitta a yi tawassuli da ayyukan alkhairi amma kar a yi tawassuli da manzan Allah <laughs> yan uwa na salafawa abokaina amma yau ga hadisin kuma kun mance kun hadisin ne kawai saboda yau ana so a yi wa professor um, Sheikh Ibrahim Ahmad Makari Raddi eh, kishiyanku ya yi fatawa ko har an manta da wannan hadisin to al'ummar musulmi wannan shi ne ɗan takalikin da zan yi ina so ku faɗaɗa bincike a kan ma'anar darura ku kuma faɗaɗa bincike a kan ma'anar ad-daruriyatil hamsa wa tartibuha wannan karatun zai fito muku a fili don haka babu wata shari'a da ta ce mace ta zauna ta mutu da yunwa matuƙar ta samu wanda ya ardin zai ba ta abin da za ta ci a kan buƙatar shi kar ku manta ba fa yana so ya ce maka abin nan halal bane ba fa ba fa yana so ya ce maka mace za ta yi wannan bane a lokacin da ta so fa a'a a lokacin darura na kuma faɗa matukar za ta samu abin da za ta ci ko ganyen tafasa ne ko ganyen yaɗiya ne ko goruba ce ko duk abin da zai iya tada ko maɗar cikinta ya ba ta ƙoshi bai cuci lafiyarta ba to ba ta cikin halin zarura in ta je ta yi zina don ta samu abinci kawai ta yi zina ne na haramu amma kamar yadda na faɗa ta rasa abinci kowane iri ta rasa wanda zai bata kwadago ta yi dan ya bata abinci ta rasa wanda za ta roƙa ya bata sadaka ta rasa inda za ta samu mushen da za ta ci ta rasa inda za ta je ta sata ko ta kwata sai dole yanzu mataki na gaba shine sai ta ba da kanta sannan ta ci in ba haka ba ta mutu haba dan uwana har yaushe zaka zaci cewa musulunci zai yarda mace ta mutu saboda wancan ai hibzul nafsi aula min hibzul mali min hibzin nafsi. wannan dai shi ne a takaice abinda zan ɗan yi haskawa a kai. da fatan Allah tabaraka ta'ala ya babu ƙarfin zuciya na amsar gaskiya inda ta zo Allah tabaraka ta'ala ya cire mana wannan mummunan ta'assubancin da cewa wani ne ya faɗa don haka ban yadda ba ko da yana da gaskiya Allah tabaraka ta'ala ya haɗa kan al'ummar musulmi kuma matukar waɗanda ba malamai ba suna shiga zarafin malamai su ce malam ya yi daidai ko bai yi ba to gaskiya akwai kuskure a cikin al'umma ina yawan faɗa yanzu a duniya a musulunci a duniya gaba ɗaya a zuruf na a harkokin duniya duka harkan malanta ce kawai ta rage kowa na iya shiga ina yawan faɗa ko direba ne aka ce ga mota za a tuka a tafi duk mutane ba za su yarda wanda bai iya ba a bashi stiyari idan allura ce kwamon yaron gidanka yana zazzabi ba za ka yadda ka ba ma wani wanda bai iya allura bai ma ɗanka allura wadan kar a je a samu matsala kafa ko hannu ya kumbure ko duk ka yarda yanzu cikin komai ko waya ka ta rikice ba za ka samu wani dan uwana ba fulla ce da ya fito daga daji bai taɓa ganin waya ba ka miƙa mai ka ce sai ta mu. ka san tun da bai iya ba ba za ka bari ya shiga wannan zarafin ba amma yanzu addini ne kawai ya rage yaro a bakin titi bai san komai ba kawai dai ya sanya sai waya ya sa data ya kamo wasozin malamai da kan shi ne ba zai ji wani malamin da ya gogu a ilimi shekara barkatai malami ne mai fatwa amma ya yi fatawa yaron ne ci a ba gaskiya ba ne a ilimi kawai rage ana haka Aka nuna musu don layi dole sai mun farka yadda muka bar kowane sha'ani ga ma'abotan shi dan Allah dan annabi mu bar ilimi da fatawa a hannun malamai wannan shine zai kai mu zuwa ga nasara sabanin haka kuma wallahi zai kai mu zuwa ga halaka ne Allah